irin masifar da baki za mutane da wannan dan akwai naki bajiya kai yaro ka daure ka kwance mata dantan kiyarta ko ma samu lafiya masara za a cikin gidan amma ba wani to kake ka daure ka rage da ta saki yar dan akuyan nan jiya ba irin kewayen da ba garin nan ba kowa sai da kai masa barna shikenan sai a bar abu ya lalace to kuma mu shikenan a cikin gidan nan mu ne ba za mu samu kwanciyar hankali ba a cikin gidan nan hmm? shafa ka ji kai kai in ka zo ka zauna lafiya ka zo ka aurar da ita mana fa idan ma ta audu yayin da bawa ya mutu ni kake cewa in shafa in ji eh. in shafa in ji ka aurar da ita رب الساعة ليس المقبول فتا فتا ما زغو بعد زغو كل زغو زغو wannan ba karatu alqur'ani kake ba kawai dai ka ka karanto karatun ka na jeji ne kana gaya mutane abin in karatu alqur'ani ne malam buba ba abin da koyar da mu ke ni karka fesa mu gwadan Allah wallahi ba ka da mutunci ka zo ka saka mata a bata ka zo ka saka mata na gaya maka ki ba za ta zo ba ki ya zo ya zo an ah, kai tare na shi take maka ni da bukatun da nana ta yi ah, a za ta ba gashi nan ni ni za ka ce ka je ka je ka kwance mata daga yau ba duk gwaramar da ta kara jawo ba abin da imin garbi bala ba zan kwance ba ungo ka je ka kwance mata mu ka ce su sa sa Baba zo, zo baba. Eh, ya zo. Dan Allah ai wa nan. Dan Allah. yaro kenan yarinyar nan ka san halinta duk garin nan babu wanda bata ware fi ba sannan wa kake gani zai ɗauki kurna a matsayin matarsa saboda Allah ba lokacin da ka auri mamun mai laki kuma kurma <laughs> yaro ne kai takarai ke har yanzu biki rabu da mara nan bane <coughs> ye a'a to ba ku siyo min magani ba ya za a yi mura ta banni ah to kuma dumbu da ba gani nake ba mu mu yanzu yaushe zan ba sai da ban mu balantana mu masu siye da siyarwa sai mun siyar muke samu a kai dai baki da ne bayewa kawai amma yanzu akwai abin da yake cin kasuwa duniya irin goro da sigari a'a eh mana in banda karuwa wake sai da taba da sigari sigari da goro a gidansu ai sai wanda ya karuwanci ni na a gidan su ni ce na wai to kai da kake magana nawa muka siyo abin nawa aka samu riba kai ko da fashi ma ya nuna maka samun kuɗi ka ji ka nan a ka ci dan da fashi da makami dan fashi da makami da yake tsara hanya ko da gidan mutane ya fusga dole a bashi ko kuma a bashi ta karfi yaji ko ko bindiga ya nuna a bashi dan bakin bindiga ma a bashi a a to me marabanka da dan fashin shi bakin bindiga zai nuna a bashi kuɗi kai ko idan ka so mai tsikaro bakin ka ko ba dan Allah ba mutum sai ya baka zaka ce ni ina sai da sai a'a yau ne nake dan ayi Qur'ani da hadisi a bani kuɗi na kuma ni ina hada da kada kaina dan fashi da makami Ah. in dai wannan soki buris din da kake yi ba shine wa'azi kake tsoratar da mutane suke ɗaukar kuɗi su baka to Allah ya tar da wannan wa'azin naka. Ah. Eh, aiki da ma na sani akan kuɗi. Jamila! Ka ce me? Ka ce me? Shege ka fasa ne ta kai yau Ka ce me ne? Eh, gani na zo ka ce me ne? Ki ce akan nawa? A tsaye? Eh. Wai mene? Ba ka ji abin da yake ce min ne? ya isa ba ki da kunya ne. Eh, Wallahi ka gama da ni. Ke na san akan kuɗi da uban kowa masu ki kwafsaki. Kwarai kuwa. Ko da da ubana ne jato dan tata. Kura to rasai. Rasa kunya ɓeran tanka. Wato ni kika raina ni ne marainin wanki ko? ya ya jaka uba <laughs> ai to gani na yi baba ai sana'a ka ce shacan wani abu ne ai ba ai abu kuɗi ne aka jaka uba kin ji ko ai dan caca barawo ne ko bai taba sata ba eh, almajiri kuma dan fince ne ko so nawa mu ana in gurin da muke zama ana kama almajirai sun yanka aljihu a'a ne ma ba shata ne ni jina faɗin haka ne ma a waka guda nawa ake kama Ba kai shata ka ji na faɗi ni ku ne ki faɗi. Kin ji abin da 'ya'yan naki suke yi ko? ‘Ya'yanmu eh, ne. Wallahi ki rika ja musu kunni, ki rike musu faɗa. Wayo Allah na! Kai ba za ka yi musu ba? Ni ce zan yi musu ba, kai ne namiji ba? In ba kai musu ba, zai musu? Amma ai kullum sun ba suna tare da ke ba da ke zike ba a gida? Ha, kuma ma in ban da abin ka ba ma. ai dan an ce masa dan caca ai a san mutum akan cinikinsa in ya bari san ya daina adala <laughs> kin ji ko ina ruwan wulakin dis cin dan ko haddasa ka za ku shi fa shi sai isa ro magana saboda ba kunya to bai ganin komai ba kunya ike ji ba sai isa ro magana ya faɗi ta yadda yake so bai jin kunya kowa a'a to ba da shi kake ba da ni kake so kake ka zage ni ka bige da shi malam amma dai ba da shi kake ba. Ai ke yi Allah to mai makantar taki ta tagara na. A shi ne to ai ni ma an faɗa maka. Ai ba wai mu muka ɗaura kan mu ba tunda ba da shi aka aihe mu ba. To ai zuwa yayi ya same ni. Ke fa garara ce kai kar ma kirin tan makanta wallahi. Garara ce ke ba makauniya. To kuma yaron nan ma ƙarya yayi kai iro. Ƙarya kai ne? A'a. Ai ai a garin nan kaf idan ka samu yaro komai kankantan shi kace masa kai ni gidan jatau dan caca hannan gidan yaro zai zo ya kawo ka mu ko idan mai aljanna yaro ne mai nemi idan ka anan aljanna ta mai rabo ce baba kenan baba kenan wannan rashin wannan gani na kenan dracula Eh, eh zubulu. Kana lafiya? Simul simul lau. don ba su taba abi ba ko ta kawo irin tamun ce ta da ita ta dahu gaskiya ne ne alewa ina jin ka in ban da hasada ƙaba hasada a garin nan a ce ai bikin masu maganin gargajiya hmm. a ce ko sunana bai fito ba hmm? da a cikin wayanda aka aka aka aka dora a maganin gargajiyan nan waye kai ne sanin maganin gargajiya gaskiya ne hmm? a ƙasar nan in baka manta ba ta ka zubar da zakin in baka manta ba har ƙasar indiya na je na san sirrin itatuwa subulu indiyan masu fim to ni da su bulluwa tun da jaja ya samu mu Allah ya kai mu gare ta ka ce ka ga amita bai ah. ya kenan amita bacha eh. bacci ne iki raba mu ni da shi bacci eh. lokacin da zan taho haba ni kaina na ji tausayin ta ce ike bayya bayya zan da ki bacha ya kuji na shi bayya ike yaya ana yaya yana za ka tafi bani ne a wannan kasa ta indiya san ita kuci tun fasa aye lumus kuraye ashe kuci kuci me faruwa ifahe da kuka ya tsage da ihu kuka kuka wiwi to ai na ga ku ko afin baya kuka to ni ko sai da imini kuka kuka ya kama kafata kasa suna rike wata kafa a tsuguna ce ike bayya kuci kuci hota hi zan da hi ba hi kuci hi nahi nahi na ce nahi din ma'ana kakka tafi ka bari na ce masa za'ula <coughs> ai da ka sani da kun to tare da shi ƙarya kake tunanin na yi ko kana gargata ne so ai magana taka ce ta zama haka haka haka haka ka kare min bayani watakila sai in fi fahimtar ka indiya ka san nudul he Mhm. ka san nuwa dilhe na dai jin labarin ta to nuwa dilhe dan buka fara sauka Allah sai da dai tiyata 63 a cabbi ka ce kai yawo ka ga mijin su jadu na gare su kinko mai zigare su fitan na gare su kabadi kabadi duk ka gansu to ita kabadi kabadi din eh sai da muka soyayya da ita Allah ya yi ba za mu aure ba to da ya za ka yi da wacce kuka tafi idan na ce zan baka labarin nan eh. na gaya ma sai ya kwana wa isa kwata subhanallah gurba gurba gurba wannan ai wulakanci ne kai dan bala'i ke yi bala'i ya afku. ita ga ta dutse ba ji za ta ba akuya ta ya fada ke da mutane garin sai ga uku yau da haƙi da haƙi da kake yi an lalata min kayan sana'a kuma kana ta ba. ko Allah ka fara ta kai ana ta kai waye ke ta kaya ana ga yaji waye ke ga kura ya ce ɗauke ɗauke mahamman sau jikinka kan bani cinka ga caca to sai ku yi wani murna ɗaɗa tun da ya ce ba ita. Subulluwa! Subulluwa! wai ki har yanzu baki fito ba ki gama abin da ke wai ke ko doyin bayin nan bai dama ki saboda annabi wannan ko fata jikin ki zaki sauya ai ya isa a ciki zo ki fara cikin gidan wannan mantawa yayi ban shiga da buta ba buta kuma eh, shiga da buta ba kin ga buta nan na tafi ai ban ga tana hannun ki na gu hannun ki daga hannun ki na gu Idan oh. da abin ki saboda Allah ne mutum shiga bayi ba buta. Yesu Allah. Ừ, kuna mutum shi shiga bai wa mutum wallahi mantawa ne Dot, ai kun yi wani murna ɗaya ɗin da ya ce bai kinka ɗaɗa ne. I got stinky. mata me haka malam kwantar da hankali ba abin da kai ai ni kin gani nan tela ne wanda in kaya sun yage kawai ake biya nan ɗinki. Wannan wani irin rashin mutunci ne haka? Me abu rashin mutunci a cikin wannan magana? Me ake na rashin mutunci? To yanzu da ka kaɗe ni fa. A'a ni in na kaɗe ki abu ɗaya ne. Na san dai dole zani zai yage ko riga ta yage. Sai ki bani ɗinki ki biya ni. To me ya haɗi na da kai? Har da zan baka kaya na ka ke Me ya haɗi na da kai? Ya haƙuri ban gabatar da kaina bane. Ni tela ne. Me ɗinke riguna da zannuwa da duk wani kaya da kika sani ya gaggi ai ga kaya na kin ga tela? Kin ga alama? yanzu abin da nake so da ke in kina da yagagun kaya ko a gida ko a nan hanya ba na in ɗinki ki biyar to Allah ya sawake Allah ya kiyaye ai ko garin nan an rasa mai dinki ni ba zan dauki kayana in baka ka dinke mun ba mara mutunci kawai <laughs> to to rashin mutunci da kike ganin sa ni da ma an gama raba shi aka haife babana ne ya karba shi ma bai rike bai watsa muka zo muka fatali da rashin mutunci gidan mu duk bamu da mutunci aikin mu shine kawai a bamu mu dinki amma a biya mu na san gyatumi ko gyatuma ba za su rasa zani ya gage ba dai a wannan mara da ake ciki Dena girman kan zo ki hau nan ko in dawo da kayana nan gaba ki hau kariya kai ki ba mu ɗinki kai mari yaya Allah zai rufa miki asiri kitan kina kula wannan mutum ba kula shi ne ba haka kawai ina tafiya ta yazo ya sha gabana da keke to shi kenan, ba laifin tosule ne laifin batir ne da kin san ko dan gidan waye da ba ki kina kula shi ba dan gidan su bulli ne mhm. ai kuwa dama an ce harbi ga dan jaki gado ne kwarai kuwa ai barewa ba za ta gudu in ce ba uba ubana bane in ban gaje shi ba zan ki ma ki gaji ubanki ba kai mari ita feki Allah ka shirye shi a kin kun maka shi kika so gowa daya lalu kuma wasan da kan yau kace ba laifin

Allah ba ba faɗa biyanin kawai dinki. wallahi gwandan je biyanin dinki. wallahi gwandan je haka ai kasar zan ba farilla zan ba ai dai wani tela ne zai ɗinke ba komai gida ya zo in ba a je a samu kuɗi ba a samu kuɗin zare to ka ce ma sana'a sana'a da dani da gati maka sana'a mu dai maka zauna kan neman iskanci ke kuma ki je ki tambayi mahaifinki ki ji asalinsa duk garin na shi yake saukan mangwaro shi sai ya baki da tallan mangwaro sunansa mai karfin gijigar mangwaro ba a saka makata in zai yi saukan mangwaro haka yake hawa kiririf ina ramkallan gannan gaba kowa ya zauna a nan inda yake kowa ya zauna inda ya kamata ah. to abin da nake so da ku wa'azi zan muku amma kafin nan bari mu wake tuwo da shinkafa mm. alaba mu tuwo ko gaya ne alaba mu tuwo ko gaya ne Taliya. Sarkin daɗi. Taliya. Sarkin daɗi. Alaba mutuwo. tuwo. Ko gaya ne. Alaba mutuwo. tuwo. Ko gaya ne. Taliya. Sarkin daɗi. Taliya. Sarkin daɗi. To abin da nake so da ku mm. duk inda aka ce yaren kirki ne wannan. Idan uwarsa ko ubansa ya aike shi to ije cikin farin ciki da walwala da jin daɗi. Ƙwarai kuwa. In kaki in aka ce babanka ya kira ku ko uwarka ta kira ku kwarai kuwa kwarai saboda haka kada yaro ya zama baya zuwa makaranta za a aike shi ya fushi kun ba kun bai ce da aiki a dinga zama yawa wai wannan ne tamimin tamimin mm. dan gidan rabin mai gida eh dan gidan rabin mai gida yana ah, ah. ku je ku ai ba sa ji ne ai ba sa ji wai wannan

ne kogaya ne kogaya ne sarkin daɗi kogaya ne kogaya ne yawwa tafiya ba tafi mana amma mu dai ba za ka daɗe ba ko Eh to wannan ne ban sani ba. Ban san dai yanayin yanda aikin zai kama ba amma idan dai na je duk ma yanda ake ciki za ki gani. To ni gaskiya za a dawo a kun da tsaraba da ah, Ke dai wallahi tallahi kwaɗayin ki ya muke wa. Ke kullum abin daɗi abin daɗi. To duk garin nan ake abu mai daɗi in ban da kai. Ah, to dan garin nan yana so shi ni abin da zan gaya miki. Wallahi tallahi ki rinka bi a hankali. wataran wataran wannan abun daɗin kai je kai ke cikin wani hali wallahi wallahi duk garin nan ba wanda bai ya san abun daɗi assalamu alaikum na jin ma barau din adeba ga lafiya Allah ya sai yanzu kai kuwa tunda ai ka san dai ba haka muka da kai ba ko dan Allah ka yi haƙuri abokina wallahi na biya ta wani waje ne na kai sako to amma shi kenan sai ka banni kuma ina ta jira visa bilin layi abokina wannan ba hoyala bace a gidan su bulluwa ta ce mana idan ba wela ba a garin nan waye zai zo na matan da su daji ai sai su kai ni ko wallahi sai na latsa ta wa za ka latsa ita bismillah amma ka san dai cewa a garin nan ba sa ganin kowa da gashi musamman ma wannan yarinya Me sigari Me sigari Sigari za a bani. baka ni kuɗi za a hana ki kuɗi ne A, wannan matsala ka ce kai ba ni kuɗi in baka sigari ke ba a gidan luwa ba ce tambaya kake ko ni ba sani ita ce ya kuma naga kina sayar da sigari a'a matsala ta ce ina ruwan kamala wannan kwalliya fa <laughs> dama ne kwalliya gaskiya ne masu magana sun yi magana barewa ba ta gudu ɗan ta yi rarrafi dakata fa malam ni nan da ka gani nan bakin magana ce idan ka faɗo ɗaya ni dubu zan faɗo maka kiyaye ni bana so idan siyan sigara zaka yi ka siya idan ba za ka siya ba ka bani waje ko wuce kin gaje ki umma ta gaida Aisha umma ta gaida Aisha oh. Allah sarki ashe dai ba manta da sunan kakus kakattawa to sai aka yi kakattawa ne wallahi da ka taba ni da yau ka gane ba ka da wayo dan Allah ba ki da ba sunan kakatta Aisha umma ta gaida

ba maganar ƙara haraji ya dace a fara yi ba a yanzu akwai mutanen da ya dace a daidaita mu sahu a garin nan saboda sun addawumbi mutane ana ji ana gani kuma an rasa yadda za a yi da su kamar suwa kenan a nan garin wato misali ranka daɗe kamar su bulli kaga yana yawo a garin nan yana ta sayar da magungunan gargajiya ba tare da ina da ilimin komai a kansu ba haga hakan yana cutar da marasa lafiya maimakon a ce sun samu lafiya sannan kuma akwai huwaila yar gidan su bulliya tana yawo a garin nan gandan gandan da ita tana sayar da sigari maimakon ta fitar da mijin aure ga kuma haladu yalla bai dan gidan su yana so ya ɓata mana shigar mu ta al'ada mai mutunci ya kawo wata al'ada mara asali sannan ranka ne ga kuma kurma yar gidan su bulle idan shahincin ta ya motsa sai ta tabin ɗan taure za ta kama saboda son haddasa fitina ya tashi hankali a garin nan labai ka duba yadda iro dan gidan su bulwa yadda yake tsorata mutane da wa'azin ƙarya yana bara dan suna bayi sadaka gaja ta mijin su bulwa shi ma ya kashe zuciyarsa baya aikin fari bare na baki sai dai tara mutane a garin nan ai ta caca yana kirkiran ƙarya yana danganta da addini ya kamata a ɗauki mataki akan haka ko ba haka bane Allah ya taimake ka haka ne kai daidai gaskiya ne ba shi kai ma ka san wasu ai na karasa ne domin ka san na san Allah ya taimake ka amma kuma ba wannan ne a gabana ba mataki kawai zan dauka shine akan wanda ya ki biyan kuɗin haraji sabo da na dora za a biya wannan haka yake fa idan mutum ba zai iya biyan kuɗin haraji da za a ƙara ba ya bar maka ƙauyenka gaskiya ne to amma ranka ya daɗe ga wuta ta doso mu maimakon a kashe ta sai kuma a bata ta mamaye mu liman magana fa da ya laɓa ya gaya maka Baba ba shawara ba ce umarni ya baka kawai ka sanar da mutane haƙu haka umarni nawa cikawa daga gare ka da haka zan kewaya ya ƙauyen nan ga yadda ga yadda garin nake ciki gyara kin gyara kin da kyau alheri gyara kin kyau alheri gyara kin kyau gyara kin kyau gyara kin kyau Allah dan Allah in ke matata yarinya alkali na gaishe ki Allah Allah kai kuma al in kali mahaukaci mata ta na gaishe kana yi kuka tashi kira Allah Allah dan Allah na kwata ɗari Allah Allah kau na kwata ɗari ɗarin nan za ta sai min alala guda bakwai Allah kaki mm. Allah mm. me ya faru ne har yanzu ba ka wannan to banda afuka a kasan su bulluwa tufa ya zo girma ya cin mata saboda haka eh girma ya cin mata saboda haka me yasa baka san saki ne dai a a wane ne kaban shege tiya azabar kati kai wallahi tallahi ga wannan ga wannan wannan wannan wannan yar ta kamar mutuncin nan wallahi yanzu za ta zo ta matsa mutane ne da sana'a ta zaka ce ba ta mara mutunci taɓa rawo ne ko bai taɓa sata ba ya saci Allah. Mm-hmm. A'a, salamu alaikum. Au, na tuna fa ba mama in caca sallama. Tunda ba za ku amsa ba ga gura ga su a ƙara gaba ba za mu siya ba Jitan dara kuɗina to inda da akwai kyama tambaya ai tun da ke jin shiru babu jitan fa ba bana san irin wannan abun fa kaga ka zauna da babana kuna ta cika zaton zan daga ma kafa wallahi ba ni da kyau ba ni da mutunci bana san irin wannan abun fa waila kowa sanin baki da mutunci barewa ai ba ta gudu ba dan tiyar rafi amma abin da nake so da ke ki dan kewaya mu ma gashi mun fito bakin sana'a abinda Allah ya kawo sai a baki kai kokari ka bai wa yarinya ta sana'a take wallahi tallahi na rantse idan na je na dawo baka tana dan mun kuɗi na ba na rantse da girman Allah zan ma rashin mutuncin da ba za ka gane ba ko ni ce cewa ce ce na rantse da girman Allah ji tandara na ga ya ma ya hakuri zai nema maki kuɗin ki dan Allah ka dan Allah ka kokari ji tandara dan Allah ka kokari ka samu kuɗin kaji an sha dabara je mu je mu je aha taka amma dai Allah wadaran wannan tafiya jatau jatau magana ta fi sabilillahi ta gaskiya ya kamata ka tsawatarwa wannan yar taka ya za a ce dan Allah yarinya ta fara wuce gona da iri kana ji kana gani zai kau yarinya tana mutane rashin to in ban da ma dai rashin hankali da rashin tunani yarinya dai kamar wannan muna zaune da mahaifinki muna muna sana'a hmm? amma yarinya ki zo ki tsaya tsayin daka akan mu ki ci mutuncin mu uba ba zai iya cewa komai ba ayo ma banda ma dai ita duniya da ta mana gwatsan kyanwa yaya za a ce yarinya sabbali sabbali yara irin waɗannan masu zubin kamar ka juya dan wake dan alala a gwangwani a ce ba su da mafaɗi kenan sai su ta abin da suka ga dama saboda Allah da Annabi kana gani kai eh? ku dakata wai a cikin nan kaf a cikin mu nan kaf wannan kare ne babara ba eh durwa kai ji tandara da kake ta wannan babatu ina yaka take na ba sai da yaka ta cikin shege ta haife maka ba sannan ta kama ta ta kama hanya ta shiga ta shiga bariki mun san abin da ta kasa a bariki gara ni wannan gora ne da sigari gashi nan neman haƙin kan na kanta take ita yar taka yanzu mun san abin da take kasawa a bariki ne jatau an san me ta kasa ba daki ta kama ba kai ba ka san na ce ka san abin da ta kama daki ta kasa na sani na sani ka gaya mai ni ma na san abin da yarinya ta kasa gora gora ne da ta ba gashi nan kai ko ka daki ta ta kama ta kasa ka ta ta kasa bashi ko ko kai kai kai kai abin nan a wannan zamanin dan waye hana fulani zaman lafiya sai namiji sai cikakken namiji danka ba ba za ta shanu ke yi ba shekara nawa ake aka yanke masa a jarin na ce shekara nawa ba fulani suka suka hana sakat ba aka yanke mishi shekara goma babban danka namiji namiji shi ɗayan yana ina yanzu ba ina barki na daudu ba kai kai akwai bakin ciki a abin nan dafa abinci wajen namiji ba laifi bane ba za a zo ana cewa ɗana dan yana dafa abinci ya zama dan daudu ba wannan abincin kadai abincin kadai ke dafa a tsine mai ƙarya abincin kadai ke dafa kai eh. ba ka ganin yarinyar nan ne ah ba ka ganin ta na ce wai to to to to ina ganin ta ya za in mata magana ya ba za ka mata magana ba yanzu ba ka ganin abin ta janyo mana ba ka san kurma ba ce gidan su bulliya to dan kurma ce ba ba ka an karanta ta ba wallahi tallahi da na ji ciwo wallahi da sai sai sun ga shi mutunci wallahi ah kai to an mata magana ta yaya za a yi ta ji sai kai mata alama sai kai mata alama da za ta ji daga da Allah

Đúng. Rồi cẩn thận. Đó mà ông mà bị đơn đâu nè Đi đi ta masha Allah hanya wannan za ta yi mun daidai kuwa ban sani ba ni ba ka riga ka biya ni kuɗi na ba ka gwada gani mana ba ka kawo yaga a dinge ka biya ni shine wannan ai zalunci ne banda kuɗin da na baka na farko gadon gidanmu ko baka sani ba ne kai ba gidajen ina ne ya ana ƙoƙarin a wayar da ku ne kuna ƙoƙarin ku tura kanku cikin dau wannan riga irin ta ake yayi a mata a ɗinka musu riga ta fitar da su a ɗame musu jikinsu maza a ɗinka musu riga ta fitar da su ta ɗame musu jikinsu ya ina ƙoƙarin fitar da kai fili kana ƙoƙarin kamar riga garin dubu ne so kake ɗinka ma irin riga ta bunji mai ni kaɗai daga irin takalma kuma ban so ne ku kai ni. to ni sai dai ka yara mu. me. eh. salamu alaikum. wannan ai wulakanci ta ya zan iya sama wannan ta ya zan iya sama wannan wannan ta kai ta kai yi ma yawa a rage amma ko na ce ya min yawa ta yaya za a yi ko makaho ne ya shafa ni ya shafa wannan wannan ya san ba daidai yake ne ba to ai ni na yi maka abin da na ganin maje gaba saboda yanzu wandan da ake yi kenan sunansa fensir fensir kenan abin pencil ka gani a jikina a'a fensir ka gani a jikina ko ban ga fensir a jikinka ba ai ne maka abin da mutane suke yayi ne kai wai kai kullun sai kai ta magana binni binni kullun kana zaune a ƙauye ba inda kake zuwa kullun sai ƙarar binni kai kai na fi ƙarfin ka kira na kuɗi dani a duniya ba inda ban kewaya ba yawon da ne baka saka yin shi wallahi duk gidan mahaifina a duk arewa shine mutumin da ya fara zuwa indiya su saboda awo kai yanzu ko sunan mahaifin naka ma baka karawa mahaifinka ne ko mahaifina na kin kara to ko sunansa ne na gaskiya na ce su saboda malam ka jira ni da Allah ya muke ciki da kai wai me kake so maka ne barbushi wai baka ji abin da na faɗa ma kana suka dinka mun wanda to kai kurma ne ko kai kurma ne na ce maka fensir ne ko so kake goya ka abadan ko kurma ne ko ni makaho ne ko yaya makaho ya lalaba na ya lalaba wannan wanda ya san ba daidai yake da cikina ba kawai dai kai baka so ka waye ne an maka fensir da zaka ringa kewaya gari yan mata suna ganin ka suna jin cewa sun ga saurayi ni tsatse ka zauna kana tafamin masifa to kawo kawo wani kudin a yaga a gyara maka shine in kana so in ba da wani kudin a sake rinka mun eh. kudin da na bayar na farko ba ni kuma aikin da ne ba kamin aikin da nake so kai ni fa baka yi ina gwadin da to shikenan ina zuwa ni ba za ka bude min ido bari in ƙara gwada kai ba wani mutum da ya sai bude ni ba na jin tsoron kowa wallahi duk girman mutum faɗa zan yi ba a. da ya mutu da n'a Allah! Dan Allah kai. Dan Allah ya. <laughs> za gyara ko ba gyara ba za gyara ko ba gyara ba zan dauke kan dauki kan ba ni kan ba ni kan ba ni kan ni ma sai gyara ba ni kan sai gyara zan gyara ba ba kan ba ni kan wannan ki ba ni kan zan kara kan kara rikitan za ka wallahi zan za yi wallahi zan a kula mun da keke na a kula mun da keke na na hawa Allah fata malam. Allah ya taimake ka. Na so na aika a gira mun kai to sai kuma gashi Allah ya sa na biyo ta nan. kai ya da ka aika ina na zo da gaggawa ko. Allah fata malam. Da fatan ka san adadin almajirin da kake karantarwa. Ranka ya daɗe na san adadin almajirai na. Sakamakon kayan masarufi da yake haihawa tattalin arziki ya yi ƙar. Gwamnati ta ga yaya za ta yi ta fito da sabon tsari yadda za ta samu kuɗin shiga to duk almajirin da ke karkashin ka ina buƙatar ka gaggauta sanar da ma'aikinsa, zai fara biya wa ɗalibansa haraji a nan makarantar haraji kwarai kuwa haraji tsoron kai da ni na ga mu karantarwa muke wannan bata shafe mu ba kaga alaga bata malam kowane ɗalibi naka sai ya biya kuɗin gundumar da kwanan da yake yi a cikin gunduma ko garinsu ne ai gani na yi duk gundumomin ƙasan nan da garuruwan da suke ƙasan nan akwai malamai da almajirai da ake karantar da su amma ba sa biyan haraji da ka ta ma za ka ja da faɗan mai gari ne ni shawara nake bayarwa ba masu to alaga ta malam mm. umarni aka baka ba shawara ake son shawara ka ake so ba Allah gafarta malam. Allah ya taimaki mai A nan garin dan sarauta ne kuma gado ne ba ta kahai ba. Daga yau sai yau. Kar ka kara ina faɗa kana faɗa. Ba na magana biyu a nan garin. Gaskiya ne. Tara Tara Tara Tara A to kai ba kai sannu marka Allah ya sa ka fara ni sai kin yi haƙuri kuma kin yi juriya haka ciwo iki yanzu za ki ji duk duniya ba kamar wanda aka tsana sai ki to amma Allah na jarabta bayansa ta kowace hanya abin da nake so shine abin da kika ji ina gaya waɗanda suka kawo yan uwansu in sun samu wannan larura ta yau ya zo kanki sai kin yi haƙuri kuma kin zauna guri ɗaya idan kika ce za ki ringa wasa da kafan nan to za ki shekara azumi ko kuma ƙarshe za ki zama gurguwa kin ga ba za su haka ba sannan abu na biyu da nake so ki rike shi ne wannan larurar taki bai zame miki lasisin zama ba za ki ibada ba idan lokacin yin sallah ya yi ya zama dole ki sa a ɗaura miki alwala kina daga wannan lokacin ki kalli alkibla ki ibada ki amma kar ki ce wannan ciwo ya zama lasisin ba za ki ibada ba shi kansa ciwon ibada ne kin fahimta ko Allah ya sa Ka fara ne Allah ya baki lafiya bari in alwala tun da lokaci yayi sai a zo a ɗora miki alwala ko bismillah sallu bulkodi kai ka bulkodi ina a hankali na haka za ku hankali da wanda ku tuttirai da wanda ku tuttirai kai kaga daga gingingin da wanda ku tuttirai na tsaya tsaya saurara saurara a daji muke wallahi ai nan daji ne bakin rai bakin fama wallahi sai kamun kuɗi na shine kake mu wannan ihu ai ba kaga

jitan ina zuwa dan Allah kai wai gaba bulkoli me zaka je maka ne jitan dara samu dan wani abin ka bashi mu zauna mu ci gaba da lalakati na lura so ike ya bata al'amarin nan jatau na akan wannan abin ba zan bada ko kwandala ba dole in cogi in nemi kuɗi kai ka sani in huwaila ta zo nan za ta zo karɓa kuɗin in ba ta samu kuɗin nan ba ni ka san rigar mutunci za ta ya gamu ya karɓi su ta da goro kai ba ubanta ne kai mata magana ma da ta daga masa kafa idan ni ah! ubanta ne sai a taushe mata hakkin ta ayo kuma ya wannan abin ta sayar ba ya kuke ne ma ne ku ku rikirkita ne ne ne ne kai kamar ya karkice a to ya baka da gaskiya wallahi burkodi wallahi zan muku gangi wallahi zan sa muku gangi zan sa muku gangi kaga burkodi burkodi bari in ga muku na burkodi na rantsa da Allah jatau <laughs> eh? jatau wallahi akan kana sha'awar kama mun wuya eh, zan hau katan duro in samu katan biredi in ci kai wallahi in kokko ka ni kuma billahi allazi la ilaha illa huwa katuwar bishiya zan samu hau da yan alana guda ashirin an dinga zazzage su subul subul subul suna zuba yana gama cinye sun ci kaniyar kawai kun san Allah eh? Eh. hankalinku alƙalinku a yanzu ko bokiti kar ku sake ku wannan shawara saboda na ɗauka kai ma irin tsohon mai gari ne ba za ka yadda ba amma ya za a yi kai da garinka a ce wai mutane su dinga baka kuɗi kaɗan zai biya baran ka shi kai ka kore shi kawai ya bambaka ƙasa ka kawai gaskiya ne eh. wanda ba zai biya bayar ba garin eh. nake ji kamar biyu. Ni ce. Ah, ah, ah, biyu. Wata sabon gani? Wai biyu ya suka shi ne kwana biyu. nan. To amma biyu an riga dai an riga an saba kuma dai sai shiru ba magana ba wani abun nan. Me ke faruwa ne? Nana? A'a Ladiyu. kwana biyu kin guje ni ba ba ba wani abu an riga an saba dai kuma me yake faruwa ne ne ne ba komai a'a ki daina cewa ba komai lalle akwai wani abu da yake faruwa a can ƙasa da ya ce ki ga mu me yake faruwa ne mm. dama dai gani ne kamar an fara gane mu ban gane an fara gane mu ba su waye suka fara gane mu dama ran nan ne eh. ran nan ne ina ne? Zo zo mana. A ina za ki je ne? Dama zan shiga nan cikin gida ne ina ta aika ni siyan kuka. Dama ina so in tambaye ki wata magana. shin me tsakanin ki da ira makaho ba komai mana ba gaskiya kike gaya mun ba ba wai ina son na binciken abin da yake tsakaninku da shi ba a'a shine domin in baki shawara kin ga ke ya ce wacce na sani musulma kuma wanda ake ganin iyayenki da mutunci a garin nan saboda haka ki kiyaye hulɗa da shi abin da ya sa na gaya miki haka shine kin ga shi lokacin aurensa ya wuce bai yi ba ke kuma a yanzu ya kamata a ce kin fitar da miji kin yi aure abin da ya sa na gaya miki haka shine idan wani abu ya faru wanda ba fatansa ake ba to ke za ki fi hijin kunya saboda haka ki kiyaye kin ji ko? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in banda abin kiladiyo da ba sai ki zo ki gaya min abin da yake faruwa ba mu canja sabon takuni da ke a habaratu ani da ma tsoro na ji kar a gane mu a a a a haba ladiyo ai baki san kwalwata ba ne bar gani na makaho da sai mu canja takun da duk duniya ba wanda ya sai gane me muke yi a <laughs> yanzu abin da za a yi lajiyu kin samu da za a yi a'a sai ka faɗa yanzu na ce lajiyu ai kin san baba ta sabulluwa ko kin san sabulluwa dai ba gani take ba idan aka ce babu gilashin nan sabulluwa ba ta gani kwata-kwata kuma da daddare kin sani ajiye shi take yi to abin da za a yi idan dare ya yi ki dinga saɗaɗowa kina tahowa gida kurum yaya kai gida kuma ya za mu yi da wannan masifaffiyar kanwar ka wai huwaila eh mana duk garin nan kowa ya riga ya san masifaffiya ce habala wannan yarinyar da mai ya ce wajen kudi wannan wajen kudi kan yarinyar nan waye bai santa da nacin kudi ba inda yake san jimina haka take in dai zan ba wa waila kuɗi to ina tabbatar miki da kanta za ta dinga share miki hanya tana ki. har gida ki zo kawai to in dai ka san babu matsala to shikenan a ai ina biyo karkin dinga wani zancen huwaila huwaila akan kuɗi ita ma mahaifiyar ta mai ya taɓa da ita bat oh. ne ka san babu matsala to shi a ladiyo ladiyo kenan ai ai ladiyo karki ji komai in dai kin yadda ana cewa da almuru ta yi ke kafa ta fara daukewa sadado wuf ki faɗo cikin gida rikina an gode to yanzu ladidi in ban da tsiyaki kwana biyu da baki ji tsiran mudi ba ya ci gaji dole in ji rashin daɗi mana tunda ka saba siyo min a to ai a dai a taimaka min na sabo miki sarƙan nan fa da kika ce in sabo miki fa kai dai ka yi haƙuri ba na son asirin mai tunu ka san halin shi fa baya da yafiya da wannan jayayyar fa da muke yi fa da tuni komai fa ya tafi daidai ni dai na gaya maka ka yi haƙuri har wani lokaci

da shi kuma ta kona ne. Abinci? na wajen kuna? Ga shi. Nan? Ga shi nan kokota. Wannan kurma, wannan kurma. Kurman gidan su bulluwa ce ko? Kurman gidan su bulluwa ce ko? Ta kona ka? Kai, kai, kai, kai. kurman gidan sabulla shi ta una ku? Eh. Ai ne kurman gidan sabulla kuma ku ciya. Ina bacin? Ga nan. To. Yawwa. Shi ne nan? Eh. A'a. To dai Allah ya sa ba ma a ciki. Akwai. Ina? Har guda biyu ma. Hmm? Ya kuma kake ji kuma ke na faga yi. Ba zubuwa kai ba? Nuna mu a can. ni ban yarda ba wallahi ni ba nan da gida ba ni abin je zama da bayan kasa wallahi zan cije ka ba Allah zan cije ka kare ya ga wannan ka